To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanmu da walhaka sannanmu da shan ruwa ko in ce barkanmu da shan ruwa da fatan an sha ruwa lafiya. Ubangiji Allah ka karɓi ibadunmu. Allah ka sa mu gama lafiya. Allah fitintirin da suke damun mu a wannan zamani. Ubangiji Allah ka kare mu don alfarmar manzan Allah ka kawo sauƙinka. tom jiya mun saki wani aiki uh, tuna baya to shi edita an ɗan samu matsala to haka yanayi na korafi da mutane suka yi ya ce to bari ma in sauke shi to na sauke shi kuma an gyara tunda na ga al'umma suna son su ga abin to amma kuma murya ta boys ya yawa ya fi muryar yawa ni kaina sai da na duba na gani ba a dai taɓa samun haka ba a duniya ɗan auta sai wannan to ina mai ba ku haƙuri a yi haƙuri kun san ɗan adam ajizi ne kuma lokacin da yi editin ɗin nan da magare wajen an kusa shan ruwa ina cewa a bar shi ina cewa takwas za a sa mutanenmu suna nan suna jira ce ashe shi da biyu da na tambaye shi ne interview da shi ya aka isa mana ya hai a wannan abu ita ya a lokacin shi lo ike ji kwata-kwata a lokacin lo yake ji baya jin hai don haka sai da ifile ɗinsa shi kawai yana nuna ma daidai saboda shi burinsa ga an sha ruwa to don haka mun gyara kuma za mu sake shi insha Allahu a ci gaba da kallo ko in ce ma yanzu kawai ku kalla ina gama bayanin nan za ku ga ya an na gode al'ummar duniyar ɗan auta tv ku ci gaba da kallon duniya dan auta tv idan kuma da shawarwari ku gaya mana ko kuma akwai wani kuke so mu haɗu da shi mai wani aktin ku gaya mana shi kowane ne a fannin fina finan hausa insha allahu zan kawo muku shi a sheƙe shi da kallo na gode bisalam

Niko, Niko, Niko. Suna na ko? Baki. Iri ɗaya da iri wa iri ɗaya da kan awaki. Rantar da mu da babanmu su ne mana tatsuliya. Tatsuliya ko? Hei eh. gida da koki. Hei da koki da koki. Koki. Hei gida ya koki. Hei kama da nama ya cinye kyale ta mugu. Ya. Haka ne kai ni ce koki kai ne gizo eh. <laughs> aboki na ne kai na kai aboki na ne warin ya wara hoyo ne ne wayo ne wayo eh. Allah kun ce kira yanzu Allah. Ni ka ji kunya na, ni ka ka ji kunya na. Allah. Ni ka gaya mini, za ka gaya mini. Ina. ina abin nan wannan ina wannan na na baki <laughs> wai yali kana tsoro yawa <laughs> eh, an ce ba ma na son na ko Allah ki na ne ba ma ma na son ba ya hakuri eh? ya hakuri <laughs> ina son jiwa ina son koyi min yi min murmuyin soyayya da kallon lab eh da kallon kike wa gida wurin Allah amma yana hirya kake ya na babure ya to shirya ka shirya eh. <laughs> Eh. Ni ba ba da ma miki. Kan ka tsaya to tsaya in shirya. Wewe tabia ya ngai, wewe tabia ya ngai. Tabia ya ngai. Tabia ya ngai, wewe tabia ya ngai ka. Ko. Ta kumbogo. Ila ike ko tawa wote. Ewa bado mtini wa gari. Dede anyama. Nyama ngeke dede ko. Tabia ya ngai. Ko. Pasumu.

Allah wotawan. ya mutu a kanki Bakin mutu a kanki Ka daina na Ba ɗauka. an tsawo miki wani ko kuma sanawa sanawa sanawa ni ni wanda ba ta tsirewa ni ne da ran dinga ganin ki wata ki wahala to to la mini a ni yin ɗauka kawo. Yarinya hawa waka ne miki. Ba ba ɗaure ba. Hau waka ne miki na ce dama yana biyo ki wajen abun wata ne miki. Aba. Allah. In ɗaya ɗabi da kankanin tsakiya a raina. Ke ke ce maula. Maula. In yi kin ɗaya ɗabi da kankanin tsakiya a raina. Maula. In zamanto sahiba zinariya ta. Maula.

aka auren mu yi mun siyo yi tara kuɗi mu ta tara ta wa ya mu siyo irin ta gidan sa bule Allah Allah kaga ko ran nan da muka je na muka je gidan gidan tsiyaya can kwara eh to to ai na kalli kwarori a cikin wannan tibin tasu an ga miki ko mm. aka saka wata indiya ko eh harab kan wannan mai harab kan Tsaron kam. Eh wayar Tsaron kam ake ce. Da wannan matar wannan matar me yalo nan ga nan. Eh India. India. Da <laughs> suka kama waka wai. Tumuri kalu ga ya iya eh. Hmm. Eh, oh. ah, eh hmm. Tumuri ba ni ma batan kasan. tare eh, ke. Oh. <laughs> Tumuri kalu garam garam. Oh. Eh, zagata zagata ya tsaya ya ka sa na da ni yanzu bari sa dan Kwari ina dore wannan kayan mutu ku gaskiya. A ni dai bari ji da riga ta kawai alkur'an ta mu bintir bintir. Ta wanda zan yi ma. Tsaya ka tsaya tsaya. idan ka ci cikira riganka muka tafi titi kowa yana kallon kallon jikinka har har har ba kyau ko kiji eh. na ta ke <laughs> ki ki ki eh. ki kula kumallon koki <laughs> ki kumallon koki ki kumallo na kumallon ki <laughs> ta ci mu tafi gida ta ni ni yau tumamin tumamin nan ni ni ni baran ci tumamin ba kin ga ba ba daurewa ai kawai shi ma ya taimaka mana eh kan? ki hmm. <laughs> eh. ah, ban ini? ganin ki ki ga ba ki rika mun tafiya yanga to tawo a do ai ni karin to kokari da Ah, kokari da bukata taba makaranta allo haka tabarma eh mana haka ake yi yayi in ba na so ka zauna a baki to zauna Gizo, gizo kenan. Gizo! Ogida! Gizo! Ogida! Ogida! Ogida! Eh, na ba gida lafiya lau wannan hannun ku ne ka sani ko eh. mm, idan kika girma yance da babanmu ya baka ya baka daya na gode Allah da gwani ma bayan fulani ne are ni ba ma guje ne a ni ba fulata na ci to ki za yayin fulata ce yarinya ni ba boye miki ne ba ah. fulata ni ne kika an na dan sindiri ba <laughs> to eh maka fulatancin ai yanzu ma ba ai dan ai ka ce ta kwambiti ta kwambito ta kwambito ko joni. ta kwan buɗu ko joli. Joni mu wata ke hutsange. Wani ma ba kan daga hutsange. Joni ma. Joni ma ma. Mu ta ke. Mu wata ke. Hutsange. Hutsange. Kan bala dan ciki. Ayo ayo a giri giri. Kin ga ko? Mm. Baba ki ko? Mm. Aka yi mata wasu abu aka yayyaga mata fuska Allah sarki uwarku. Yi mana wannan mai yanka mutanen nan. Banzan banzan. Eh mun kaciya. alkur'ani ya bukaci an ga miki ina ta kuka haka hakara mai mumu goma ya biyar ni ne na kare an ga miki ina gari a yanka wancan a yanka wancan a gilla wancan a yanka wancan aka zo kai da ku rabuwa kai da aka ce za a mun kaciyan nan da kurje ta kuya ta yan na da dinga dura ma ayar da dinga zagin Allah ji tausayin ka ya kula Allah ya dinga wallahi Allah ji tausayin ka sandu wallahi yayyan kare wan sabu kwarara kwarara ana jini gaba an kai sannu eh. sannu eh. mm. kin a jikin mm. ki ya kuka ka ya baki <laughs> Allah cikin gida ka da ba Allah ne in dige in Allah an ba za ka ce wani ma in ce ba zan je ba to aje ban da ba dan tsoro ba tashi fari cire tabarmu nan mu take ko ce eh. idan ka zo ne da da ko mu ka ko ka ta tabarmi na yan baka ka ko ido eh o ina ba ba mu kudin don ba ba mu kudin eh wani ne ko mu shiga in ka ce ka ringa ba sallama fa

Ni Ni da! da! Ni da! Ni da! Don an fara siyo naka, ni kuma ba ya je a siyo nawa ba. Eh, ke ke ka mata kitso ni rika mata kwaskwas ko rantali. Eh, rantali kwaskwali. An mata kiko, mata fulawa. A nan a mata fulawa. Eh! Kai ma ko? Eh. Kai ma. Ai mata kwaskwas. kai ba dai ba jibi ba an ce jibi da gobe da wata goben da wata goben jibi ɗaya eh, eh, to eh, da gobe da wata goben da wata goben da ɗaya ko goben gobe eh ba shi ne shi ne ranar da aka ɗaura a wurin an siyo gero ni ban sani ba sai na je ɗaki na duba idan aka siyo ne ta da mun wannan abin wannan abin nan nan wannan Allah ai miki a miki dinga gani <laughs> ai miki kullun dinga gani inde inde tana nan za ta yi mu fulawa fulawa fulawa a hannu ake fulawa mai kyau hannu eh, da amarya ne ake wa ne ma yi amin amma a ni a adam ga miki jiki na zan yi bantar duk ai ko ba a yi tuntun ko wani lokacin ya karan kofa kana ba da <laughs> ya kura a ji kunya to a ji din mana a ji din eh to ah. tun watan shekaran jiya ga ɗakin nan da na buya na ji ya saurin biya <laughs> ai da mun ji kunya ko eh. da a tukunu kunu a tukunu kunu to a cikin mana a fara da dariya Ni haka moni. Ce da nawa? Ni da da haka da haka da uku. kuma da da wa'annan don. To. biya tun watan shekaran biya biyu. ni nan fara kokari aka ba. fara bara. Wata goni wara turi. To nawa? Takwas shida ashirin uku hudu hudu alkur'an ba zai ga gaba Allah ya rigima. <laughs> dai sako eh. kunyan ka nake ji ba zan yi rigima da kai ba eh. ni dai nan mu dalar da ni ta ce kan sakin bata ma magizo na rai boki oh, na Allah na yarinya na ba zan na ba zan ki da kowa ni ma na fi son ka da baba na na fi son ka da baba ta ni ma haka Allah da ana yawar ana cewa kowa zai mutu da baba ta da baba na zai mutu Allah wallahi kwanda su ce ka fa da su mutun ganin ki to to to to in haka ne mu je mu je mana mu dauko yin kafa tseren mu zuba musu su mutu gaba daya da nawa ai yarin ya to wa zai daura auren au ko eh, kuwa eh. yarin ya mu bari ya daura auren mu zuba musu bam din bera to za ka tafi eh ni ni ba da raka ka ba yau kunnan ka nake Allah ko irin ko irin ma abun nan wata tafiya da ka irin yana eh, irin ni ba ka tafi na kanka da zini kanka da zini kanka da zini dawo da an to ka dawo fa ka da <laughs> Allah <laughs> ana ɗaura auren man ana ɗaura auren nan ma amma a irin na birni da muka je na gani ana yin fati ana ta yin kiɗa ana yin rawaye mun yi da shi ruwa gizo na renin wayo. Wanda ki zo ki kwaye ko da daidai da Allah. Ni ni ni ni nan kwashe maka ito ni nan kwashe maka ito. kana namiji ba za ka kwashi ce ba idan eh, ni ne zan dauka kwasan maka ice ba za ki kwaye ba eh da muke don Allah an nemi ki wani abu don Allah an an nemi ki hakuri an nemi ki wani abu tawa. Bacin bacin an gaya mini mm, a ko ta budurwa a can layin haka ce an wai da wata budurwa ka ce Ba Allah miki karanta al'ƙur'an. Kuma ga ka ba na zo ka wallahi alquran salamu alaikum Wa Asiyo taliya da makaroni. da makaroni? Eh. Ta iye. Eh. Ai in gaya miki fitowa ne in gaya miki zan je unguwa na ci biyu ta wajen. Kin sani dole ne in kawo miki ziyara in na fito. Eh. Wallahi soyayya nan tana burge ni. Allah. Oh ni ma ina ma samu miji haka. Haba. Yarin ya ke baki da yake tsinto ni ta yi. Allah. Allah tsinto ta yi ke tsinto Hanya ake tsinta irin mu. Allah ne ya bani ni dai. Shi wa Allah ne ya bani ke. Allah ne ya bani ke ba. Bani. Abu. Bari in tafi. Ki ga da gida. Ki ga da inna ku. Dam. Allah sai ki ko. Ka ji wannan ma. Wallahi wala ba za ki kwaye ba Allah kai baran kwashe din baran kwashe ba kuma wannan budurwan wallahi in na ci labarin gidan da take wallahi na sa an kamo min ita almajirai sun kamo min ita mata dukan tsiyaye na rasa da Allah da almajir da da ita dan koyan mutane ba tare da na san gobe ba Allah yana kakkarya ina masa man roba ai ko kai sa wannan ne mara sangara eh, eh, eh, ya ya ya ya muna da soyayya tare da soyayya ɗauka wani gwajin soyayya kada Allah kiyaye ne Allah kiyaye bai ji ana hanan ci dawo bari tafi to da to da mhm. kai renin wayo kai